Yayin da duniya ke tunawa a yau da ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya, jamhuriyar Nijar ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen bin sahun takwarorinta na duniya domin karrama wannan ranar, inda Malam Muhammadu Lawali ɗanɗa ministan sadarwa na ƙasar ya yi jawabi a kahohin yaɗa labarai na gwamnati a madadin hukumomin ƙasar, inda ya bayyana wa 'yan Nijar ire-iren matakan da hukumomin jamhuriyar Nijar ke ɗauka domin ƙara inganta aikin jarida da ke baiwa 'yan ƙasar damar faɗin albarkacin bakunan su a cikin tafarkin demokaradiyya inda yake cewa zagayowar wannan ranar na zuwa ne a daidai lokacin da aka girka sabbin magabatan hukumar sadarwa ta wannan kasar da za su share shekaru biyar a nan gaba suna daidaita aikin jarida haka ma hukumomin wannan kasar tun daga shugaban kasa ya zuwa firaminista a cikin tsarin ayyukan gwamnati na shekaru biyar ta dauki matakan ta aikin jarida ta hanyar daukar sabbin dokoki da za su gyara wannan aikin da ma sake raya yanayin aiki na kafofin yada labarai na gwamnati da masu zaman kanunsu tare da girka sabin na'urorin da za su sa a kamo talabijin a sauƙaƙe. A nasa ɓangaren Alhaji Mati Alhaji Musa shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar Nijar cewa ya yi babu maganar demokaradiyya da zaran babu 'yancin 'yan jarida wannan ko a lokacin da yake yin furci a wurin wani taro albarkacin ranar ta yau ta 'yancin 'yan jarida inda ce idan muka taɓo aikin jarida wanda a yau muke tunawa da ranar 'yancin 'yan jarida yana nasaba da 'yancin faɗin albarkacin baki da ke zama wani gimshiki da ke tabbatar da demokradiyya wanda yake abin yau da kullun ne. Sai dai aikin na 'yan jarida na cin karo da matsaloli da dama da 'yan jarida ke tunkara a cikin ayyukan nasu kamar yadda waɗansu daga cikinsu suka bayyana min a yau da sahe. Ban Musa Zika yan jarida ne a nan garin Birnin Kwanne. Babban matsala babban kalubale wanda mu 'yan jarida ke fuskanta shine rashin yanayi kyaukyawa na tafiyar da ayyukan namu idan aka ɗauka gwamnati ba ta kula da abin da ya shahi 'yan jaridu musamman ma a bangaren irin tallafin da ita gwamnati take cewa tana ba 'yan jarida an sha kai musamman kundi wanda ya kamata a ce an rattaba hannu a kan shi wanda zai ba da dama 'yan jarida su shiga cikin yanayi eh, mai kyau sai dai abun har yanzu dai eh, shiru kake shi kamar an shauka dusa ba a shi wani labari ba. Rana dai zoira bube ma'aikaciya ce ko 'yan jarida a idan mutane ana iya ganin kamar muna da inci amma in ka ɗauka a cikin yanayin tahiyar aikin namu a gaskiya muna fuskantar kalubale ka gani an san matsayinka na ɗan jarida neman labaru kake ka iya tahiya wani wuri ka ce kana son ka samu labari sai ka ga mutum na ya gwada maka a'a shi bai iya magana da kai ko kuma a'a sai ka tai ka nemo wani sai ya ba shi izini sannan shi magana alhalin shi ne a daidai wurin ko kuma aikin shi ne shi ya kamata shi muka bayani da samun ci gaba mai yawa a fannin aikin jarida a jamhuriyar Nijar ana iya cewa da sauran zomo kama kasancewa 'yan jarida na fama da matsaloli barkatai da suka kasa cimma warwarewa daga hukumomin kasar ko da aikin na jarida zai samu ya sakata ya bararrake a jamhuriyar Nijar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar